Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. gwamnan jihar virginia makwabciyar nan birnin washington dc terry mcauliffe ya yi allah wadai da yan wariyar launin fata da suka hallara jiya asabar a birnin charlottesville domin zanga-zangar nuna adawar cire mutum-mutumin wani jagoran yan wariya lamarin ya na sukan ya biyo bayan zanga-zangar da kuma mutuwar mutane uku da ake dangantawa da zanga-zangar da kuma mutane biyu da suka mutu a hadarin jirgi mai saukar gudu da 'yan sanda suke dangantawa da wannan lamari. gwamna mcauliffe ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da faɗa ya ɓarke tsakanin 'yan wariyar da masu adawa da su duka sassan biyu sun yi ɗamara sosai a garin na charlottesville shugaba donald trump da yake magana a yammacin jiya a jihar new jersey ya yi allah wada yadda abin da ya kira ƙazamar ƙiyayya da tarzoma da sassa daban-daban suka nuna a birnin na charlottesville shugaban na amurka wadda ya magana yayin da yake shirin sanya hannu na fada da inshoran kiwon lafiya ga tsoffin sojoji ya yi kiran da a yi maza a dawo da doka da oda a birnin ya kara da cewa ba daidai ba ne a ce kowane ɗan ƙasa ya yi fargabar tsaro da lafiyarsa jim kaɗan bayan da aka soke zanga-zangar wata mota ta afka mutane a kan titin birnin da alamun waɗanda aka afkawan suna ɓangare masu adawa da ya nuna wariya mace 'yar shekaru 32 da haihuwa ta mutu wasu mutane dozin biyu kuma suka jikkata tuni 'yan sanda suka ce sun cafke matukin wani dan shekara ashirin da haihuwa mai suna james alexis fields sawo'i bayan haka ne kuma rundunar 'yan sanda ta jihar ta ce wani jirgin ta mai saukar ungulu ya fadi a wani daji 'yan sanda biyu da ke aiki a ciki duka sun mutu shawarar da mai kamfanin sojojin haya da ke nan amurka da ake kira blackwater mr eric prince ya bayar cewa amurka ta miƙa yakin da take a afghanistan ga sojojin haya wannan shawara na fuskantar tarjiya a kabul da kuma nan birnin washington rahotanni suka ce shugaban amurka donald trump yana nazarin wannan shawara a tsawon wata ɗaya da ya ɗauka yana sake nazarin yakin na afghanistan inda yanzu bayan shekaru goma sha shida ana gwabzawa dakarun na amurka da mayakan sa kai na taliban suke cicirindo shawarar da prince wadda tsohon sojan ruwa na musamman na amurka ne ya bayar tana fuskantar adawa daga tsoffin shugabannin afghanistan da kuma manyan hafsoshin amurka daga makwabciyarta pakistan kuma rahotanni sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a maraicen jiya asabar a yankin kudu maso yammacin kasar ya halaka akalla mutane goma sha biyar ciki har da sojoji da farar hula kamar yadda hukumomin kasar suka yi bayani jaman kasar da shaidun gani da ido suka ce maharin yana kan babur ne dankare da nakiyoyi lokacin da ya kara wata motar sojoji da ke jigilar dakarun kasar a kata babban birnin lardin baluchistan fashewar ta ne a yankin da yake da tsatsauran matakan tsaro a wannan birni akalla mutane 32 sun jikkata kamar yadda ministan harkokin cikin gida na kasar sarafas bukti ya yi bayani da dama cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da pakistan take shirin yin bikin zagawar ranar da kasar ta samu 'yancin kai a gobe litinin ne wannan rana ya labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a kenya bayan kammala yakin neman zaɓe mai tsawon lokaci 'yan ƙasar sun fara komawa ga tsarin rayuwar da suka saba ta yau da kullum bayan da hukumomin ƙasar suka ayyana shugaban ƙasar mai ci yanzu uhuru kenyatta a zaman wadda ya lashe zaɓen ƙasar domin fara aiki wa na biyu bayan da ya doke da ɗaɗɗen abokin karawarsa a ɓangaren 'yan hamayyar ila odinga nan masu murna da 'yan zanga-zanga kan sanarwar sakamakon zaɓen suka fara wato suka fara wasu har zuwa jiya asabar amma ba duka aka wanye lafiya ba rahotanni suka ce an harbe aka kashe matasa tara unguwar marasa galihu da ake kira mathare da ke birnin nairobi cikin dare wani magidanci ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa wani albarushi da ya bauɗe ya kashe ɗiyarsa yayin da take wasa da ƙawayenta a unguwar matharin ɗin hakanan 'yan sanda sun harbe sa kashe mutane biyu a kisimu tungar 'yan hamayya da ke yammacin ƙasar a lokacin wata zanga-zanga ministan cikin gida na kenya ya ce 'yan sanda suna mutunta doka da oda domin ba laifi bane a gudanar da zanga-zanga ta lumana rahotanni daga nepal sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka sun halaka fiye da mutane talatin sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a yankin cikin sawoyi ashirin da hudu da suka wuce kamar yadda hukumomin ƙasar suka faɗa a jiya asabar jaman ƙasar suka ce mutane goma sun ɓata kuma akwai alamun yawan waɗanda suka halaka zai karu ganin ruwan ya mamaye ƙasar baki ɗaya an tura tawagar masu aikin ceto daga cikin sojojin 'yan sanda da farar hula. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai ci gaba da duba aikin rajistan katin zaɓe a wasu jihohin arewacin Najeriya ne. Misali a jihar Borno wadda ke fama da tashe-tashen hankula daga lokacin da aka fara wannan aikin kawo yanzu an samu mutane sama dubu arba'in da bakwai da suka yi wannan rajista kamar yadda shugaban hukumar zaɓen a jihar wato alhaji abdulhamid buba ya shaidawa haruna dauda biyu a cikin hirarsu kamar haka. mun samu ƙari na wuraren rajista guda goma sha ɗaya a jihar borno wanda yake eh, da yawa akan wasu jihohi a shugaban hukumar zaɓe na ƙasa professor mahmud yakubu ya yi wannan ne domin a kusantar da wuraren jefa wuraren rijista ya zama kusa da jama'a sannan kuma a rage cunkoso shi ya yasa duda matsaloli na rashin kuɗi da wasu abubuwa da ya addabi hukumar ya zama wajibi ya amince da ƙarin wuraren jefa ƙuri'a guda goma sha ɗaya wuraren jefa ƙuri'an nan guda goma sha ɗaya su ne askira uba an ƙara musu guda biyu ɗaya a lasa ɗaya a uba bama an ƙara musu guda ɗaya a banki bayan an gama da banki za su sake dawa cikin garin bama su ci gaba da aikinsu biyu an ƙara musu yana miringa primary school dambuwa an ƙara musu guda ɗaya wanda za mu yi a 77 housing unit akwai a goza wanda shi ma za mu yi a bakasi idp camp akwai a jere shi kuma za mu yi a mai musari primary school a nan meri a cikin maiduguri kwanduga bayan wanda yake cikin kwanduga an kara musu guda daya a pampamari primary school cikin maiduguri da kanta an kara mata guda daya a mafoni day secondary school mobar bayan wanda yake cikin damasak an samu karin guda ɗaya a makarantar legal and islamic studies na cikin maiduguri ingala bayan wanda yake cikin ingala an samu ƙarin guda ɗaya yana idp teachers village to wayannan abubuwa duka an yi su ne domin muhimmancin katin jef katin rajista domin in ba wannan kati ba za ka iya yin zaɓe ba sannan wannan katin bayan wannan ma yakan taimaka wa jama'a wurin shaida akan wasu bincike na jami'an tsaro ko kuma shaida a banki da kuma wasu al'amuran yau da kullum ku faɗakar da jama'a su garzayo su zo su karɓi waannan katin rajistan har kafin a rufe shi sati shida kafin babban zaɓe na ƙasa wanda za mu yi shi a 2019 yanzu kamar kuna da waɗannan wajen rajista kamar guda nawa kenan a jihar borno yanzu muna da da guda 27 yanzu muka samu karin guda 11 muna da wuraren rajista guda 38 lokacin da kuke gudanar da ci gaba da rajistan masu kada kuri'a akwai kamar matsalolin da ka fuskanta ne abin da ya shafi tsaro ganin cewa jihar borno ana fama da matsalolin tsaro hakan nan alhamdulillah mun samu haɗin kan jami'an tsaro sojoji da dss da kuma 'yan sanda saboda haka alhamdulillah ba mu fuskanci wasu ah, matsaloli na tsaro ba Aikinmu ya gudana lamun lafiya domin wasu wuraren ma a jirgin sama ake kai ma'aikatanmu su je su yi aikin zaɓe ah, su aikin rajista kuma su dawo domin jihar borno tun da aka fara wannan rajista tana cikin ɗaya daga cikin jihohi biyar wanda suka fi yawan yin rajistan jama'a muna da yanzu rajistan jama'a Ah, dubu arba'in da bakwai da ɗari biyar da saba'in da biyu waɗanda suka eh, yi rijista sabo wanda ya fi na jihohi da yawa a ƙasar nan suka kai gama adadin mutanen da suka yi rajista ba samu sun karbi katin su ba har yanzu abin da ke faruwa shine duk wanda ya rajista ana ba shi ah, takarda ne na wucin gadi sai bayan a ɗan lokaci kaɗan za a tattara waɗannan duka waɗanda suka rijista sai a ba su kati na dindindin amma kowa ana ba shi shaida na katin wucin gadi wanda zai zo ya gabatar lokacin da za a fara raba katina na dindindin da kake magana da turanci kai magana cewa akwai adadin mutanen da har yanzu ba su zo sun karbi a ba shi ne nake son mu san kididdigan su nawa ne muna da 73,233 waɗanda har yanzu ba su zo sun karɓi katinsu na dindindin ba yana nan tare da jami'anmu da suke ƙananan hukumomi. menene kake gani aka haka na rashin zuwa su karɓi wannan na farko akwai wannan matsaloli na tsaro wasu mutane sun bar jihar borno wasu mutane sun mutu wasu kuma ba sa ma nan kwata-kwata balle su zo su karɓi wa'annan kati amma ɗaiɗaiku da suke nan sukan zo su karɓi katinsu wasu ma ba za su zo ba sai zaɓe ya karato za su zo su garzo su zo su karɓi katunansu ce domin ma'aikatanmu ne suke wannan aikin ba ma'aikata da za mu ɗauko daga waje ba saboda haka kowa yana taka tsantsan ya yi aikin shi yadda doka ta tanada kai maganan karamar hukumar gala kamar akwai wasu da akwai kana da adadin su wanda suka mace an tabbatar musu cewa sun mace ba zo sun karbi katin su ba ko za ka gaya mana adadin waɗannan mutane a kala balge ne ba in gala ba muna da kusan mutum 200 da wani abu wanda muka tabbatar sun mutu aka dawo mana da katunan su yanzu muna rike da su katuna muna jiran umarni daga hukumar zaɓe daga headquarter mu na abuja akan yadda za a yi da su banda waɗannan karamar hukumar kalabar ke kama ko ƙananan hukumar da kuka samu irin waɗannan gididdiga a muna kai ba mu samu ba tukunna eh. to da ƙarshe me za ka gaya wa ko kuma wani kira za ka yi wa masu al'umman jihar borno game da ci gaba da wannan rajista da ke gudana yanzu haka ina so in sake kira ga duk al'umman jihar borno duk wanda ya kai shekara goma sha takwas ya zo ya yanki wannan rajista duk wanda da bai samu dama ya yi rajistan nan ba ya garzayo ya zo ya samu wannan garabasa duk wanda kuma katin shi ya bata ko kuma katin ya samu dan matsala a suna ko hoto ya zo a sabunta masa. Haka ma a jihar Jigawa jama'a sun amsa wannan kiran bakin gwargwadon hali domin ko babban sakataren gudanarwa na hukumar ya shaidawa Mahmud Ibrahim Kwari cewa tubaru kalla aiki na tafiya daidai. Sakataren wato Adamu Haladu Boyi ya ce an ƙara adadin waɗannan wuraren rajista ganin jama'a suna karuwa. ga dai tattaunawa tasu da mahmud ibrahim kwari yadda ta kasance ai doka ce cewa hukumar zaɓe ta ƙasa ta dinga ci gaba da ba da kati a waɗanda shekarunsu ya kai a basu kati da kuma waɗanda saboda wasu dalilai a baya ba su iya su yi rajista ba yaushe ne aka fara yanzu wannan eh, aikin ba da katin na yanzu mun fara aikin nan na ba da katin ran 27 ga watan hudu a wannan shekara kuma mun ci gaba har zuwa yau muna ci gaba yaushe ne kenan za a iya cewa za a kammala shi misali ko kuma ba shi da wani wa'adi ba shi da cikakken wa'adi amma wani lokaci kafin zaɓe watannu kafin zaɓe za mu iya denawa domin mu samu a buga permanent voters card din nan wato kati ta dindindin ga wayanda aka musu domin ba amfani mu ci gaba kuma su kasa samun katin su kafin zaɓe. Kamar misali a ƙananan hukumomi nawa ne yanzu kuke wannan aiki ko mazaɓu a jihar jigawa a jigawa dukan ƙananan hukumomi muna wannan aikin har ma mukan yi su a headquarters na local governments kowace headquarter ta karamar hukuma ana wannan aikin har ma daga baya domin wasu dalilai na wasu wurare ruwa ya kewaye su ba yadda za su tafo headquarters su wasu wurare sun yi nesa hukumar zaɓe ta duba ta ji kukan jama'a ta yi wasu ƙarin wuraren rajista cibiyoyi ta yin rajista ta ƙara guda shida a jigawa kamar yadda ka faɗa kusan watanni hudu kenan kuka fara wannan aiki ya aiki ke tafiya aiki yana tafiya ba wata matsala mutane sun ba da haɗin kai mutane sun san ya dace su fito kuma sun fito suna karɓa sai dai yanzu da damina ta kan kama shine ma muke samun yawan fitan matasa da yake eh, yanzu damina ce sukan tafi gona kuma mukan tashi karfe uku za su dawo wajen karfe biyar kaga ba lalle ba ne mukan samu mutane kamar da domin aikace-aikace ta gona mm. um, kayan magana matasa a wannan gabar wai rukunin wannan kuke baiwa wannan rajista wa'anda muke ba su rajista mutane ne wa'anda da ba su yi ba saboda wata dalili ya sa ba su yi rajista ba yanzu muna iya ba su muna ba mutanen da da sun yi rajista amma saboda wasu dalilai wasu sun yi fiye da sau daya saboda haka na'urar da take tantancewa ta cire su wasu kuma sun yi ne mai yiwuwa ma ba yatsunsa ba ne saboda haka akwai matsaloli da suka faru da ba zai iya samu katin nan ta dindindin ba to irin wannan idan muka duba babu sunan shi lalle a rajistan mu sai mu sake masa sannan yara da suka kai shekarun haifuwa sha takwas ko da yau ne mutum ya shekarunsa suka cika sha takwas yana iya zuwa sai mu ba shi katin da a wancan lokaci da aka yi idan na zo aka ɗauki bayanai na kan ba da wani kati ne da kuke ce kiransa temporary kamar na wucin gadi kafin daga bisani kuma bayan wasu watanni aka dinga ba mutane wannan na dindindin din to yanzu idan na yi rijista ana ban wannan na dindindin ne ko kuma a ya abin yake a yanzu idan kai rijista. za mu baka har yanzu temporary ne domin na dindindin ai sai mun tara mun tantance domin akwai abin da muke yi tantancewa muna cewa display za mu yi display a ƙarshen mako mai zuwa ƙarshen watan nan za mu baje kolin sunaye ka zo ka dubi sunanka idan adamu ne ka tabbatar ba adama aka rubuta ma ba da shauransu kafin nan kuma idan muka tantance muka tabbatar cewa abin nan da muka ɗauka shine lallen sunanka kuma shine komai game da kai da shekaru da komai sun yi daidai mm. sai mu je a tura za mu tura abuja a can kuma za a buga maka kati ta dindindin kafin nan da wata uku kuma za mu zo mu ci gaba da raba wayannan katuna. yanzu kamar mun shiga wata na hudu da fara wannan aiki kenan waɗanda aka fara musu a karan farko sai nan da wata biyu kenan za su samu wannan na dindindin sai nan da kamar wata uku za su samu wannan na dindindin domin har yanzu ai muna kan yi dama hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙasashe kwata-kwata ne mm. saboda haka yanzu idan muka gama first quarter zango na shekara yaggo mm. idan muka gama wannan zangon za mu tantance duk waɗanda suka yi a ƙarshen watan nan za mu tura daga ran ɗaya ga wata mai zuwa za mu kai shi abuja za a fara bugawa kafin nan za mu ci gaba da wata zango kafin mu gama wancan zangon kuma ana bugawa waɗannan muna gama wancan zango za a kawo katukansu na dindindin sai mu raba musu to yanzu misali wancan lokaci da aka ba da waɗannan katina kafin zaben 2015 kun yi amfani da ita na'urar nan ne ta kwamfuta wajen ɗaukar bayanai da sauransu kuma a wannan lokacin ma da ita kuke yi ko a wannan lokaci abu ɗaya muke yi da na'urar kwamfuta muke yi a wancan lokacin na san akan dan samu tangarɗa nan da can ta sha'anin batir ta sha'anin caji da waye da sauransu haka musamman a yankunan karkara a wannan karan ma ana cin karo da irin wannan matsalolin ko kuma akwai riga kun ɗauki matakai na wurare su eh, hukumar zaɓe ta ɗauki matakai shi ya sa muna da janareta a kowane wuri idan ma batir ɗin ya sauka akwai janareta sai dai ba iyakar hirar kenan ba sai a wani lokaci nan gaba idan muna cikin masu yawancin rai za mu sake kawo muku yanzu amadu haruna dauda biyu da mahmud ibrahim kwari da cubahiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Batin yau bane dai dakarun sojin Najeriya ke cewa suna kare lagon kungiyar Boko Haram a kasar tare ma da kashe shugaban wani bangare na kungiyar Imam Abubakar Shekau ko da yake wani sabon wa'adin da babban hafsan sojin kasar Laftana Janar Tukur Burte ya wa dakarun a yanzu na su kamo Shekau a raye ko a mace. ya fa sake bude wani shafi a yaki da masu tada kai bayan domin ko yayin da wannan ma ke faruwa mayakan na boko haram na sauya salo inda ma suka sake fitar da wani sabon faifayin bidiyo ne da suke cin karensu babu babbaka a dajin sambisa tare da nuna ma yadda harkoki yake a can a dai wannan sabon faifayen bidiyo da jaridar yanar gizo ta kebul ta najeriya ta saka la a yanar youtube mayakan sun nuna wani waje ne ma da suke sarrafa biredin da suke ci da kuma wasu gonaki tamkar babu abin da ya sha musu kai inda ko aka ga wani dattijo a gona yana nuna yadda yabanya ta yi kyau cikin hashin kanuri baya ga wannan ma a cikin kwanakin nan mayakan na boko haram sun kai hare-hare da dama inda masu kama wasu suna garkuwa da su ciki ku da jami'an tsaro to ko me wakilan al'ummomin yankunan da aka kwato ma ke cewa ne dangane da abin da ke faruwa a yanzu mr adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakilta yankin madagal da mitika ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato. ana cikin mawuyaci hali wannan al'amarin karuwa yake yi ai an riga asan nan da eh, shekaru biyu da suka shige ai ya jima bamu taba samu irin wannan asaran da muka samu daren da ya shige nan ba in ka duba kuma a borno a cikin maiduguri ba satin da zai wuce ba a ji bome bome ba kowane dan najeriya ya san cewa karuwa ne wannan abubuwan suke yanzu kuma shi ya sa gwamnati ma ya kamata su tashi barci bai kamata a ce ah, ah, damuwa yana cin al'umma a zuwa ce kuma ba damuwa ana barci ba daidai ba ne mu kuma dole ne mu wakilai mutane dole ne mu yi magana a madadin su dole ne kuma mu gawa gwamnati wannan abun karuwa yake kuma da gaskiya karuwa yake sojoji ya kamata su tashi su yi aiki. masana haka tsaro dai na maganin akwai abun dubawa game da abun da ke faruwa a yanzu kamar yadda wannan tsohon jami'in tsaron da bai so a bayyana sunansa ya bayyana. kaka in dai har za a bata kwana arba'in to ai an yi arba'in arba'in arba'in fiye da arba'in ba a samo shi ba kuma an sha cewa ma a'a an kashe shi a'a ya mutu ka ma ana cewa an sake kashe shi to mutum ya taba mutuwa sau biyu ne saboda haka aiki na tsaro ka gane abu ne na sirri duk wani abu za a yi ya kamata a yi shi a sirrance kuma muna da jami'an tsaro na sirri waɗanda ake cewa intelligent ya kamata su yi kokari su san ina mutumin nan yake kuma ya za a yi a kamo shi zancen ma a baka wa'adi ko kuma wannan mutane tun daga iya kokarin da suke ana ganin yunkurin da suke yi da ci gaba da suke yi da harkokinsu hukuma kawai za ta yunkuri ne ta ci gaba da fafutuka ta ci gaba da kokarin ya za ta yi ta shawo kan wannan matsala to ai kaga in ka duba yanzu daga lokacin da aka bayar na wa'adin kwanakin kamar sun kusan su cika yi. Hmm. abubuwan kuma sai karuwa suke daɗa yi. So ba maganan kamo wani ne matsalar da ke gabanmu ba a game da waɗannan ta'addanci shin idan ka kama shi wai da aka cewa sarkin fawa a haka cewa akuya sarkin fawa ya mutu ya mutu da wukan yanka ne to ai kaga idan ma shi aka kamo shi shin matsalar kan ta ƙare kenan dole ne a gano shin su waye masu yin wannan abu shin suna da waɗanda suke ɗaure musu gindi ina suke samun taimako ka gane so kama wani ba shi ne ƙarshen matsalar nan fa da muke ciki ba ana iya kama shi kuma a kashe shi ce shi bai mutu ba wani ya sake fitowa to ni na ga harkan tsaro din da yadda azin yake tafiya kamar akwai dan gyara a cikin lamarin din saboda ta kama wani mutum ba shine karshen sa ba waye shi wa yake taimaka masa daga ina suke a kullum dai rundunar sojin Najeriya cewa take dakarunta za su shi mayakan na Boko Haram a cikin karamin lokaci ko da yake babban hafsan sojin ƙasar janar Tukur Yusuf Burute ya ce matsalar ce ma da yawa wato kama daga batun 'yan boko haram ga tsagerun neja delta ga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa kana kuma ga batun 'yan minigan fulani makiyaya burutan wanda ma ke jawabi a wajen wani taron sanin makaman aiki da rundunar sojin ƙasa ta shirya a yola ya ce a shirye suke ma domin fuskantar waɗannan matsaloli we all know that the contemporary challenges nigeria is grappling with is asymmetric warfare including insurgency and farmers clashes kalubale da dama da muke fuskanta a wannan kasar musamman ma na boko haram ga batun tsagerun neja delta da masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa kana ma ga batun imin niganin na fulani makiyaya to sai dai ku yayin da ma dakarun najeriya ke wannan sabalaya wata matsalar ita ce ta zargin take hakin na adam da kungiyoyin kare hakin bani adam ke yi wa dakarun najeriya zargin da ko kake rundunar sojin kasar birgediya janar sani usman kuka sheka ke ma musantawa dan ka duba su kansu sun zama zargi su waɗannan ƙungiyoyin da suke waɗannan zargin ai da ba su da kadarin da za su bullo arewa maso gabas ta bangaren wannan kasa kai ko da jihar bauchi ma kai jihar plateau ma ba su zuwa ba bauchi ba balle ma har a ce sun kawo ga adamawa ko su je yobe ko kuma su je jihar borno kuma ana bin ka'ida aiki fiye da duk inda suke tsammani a wasu bangarori ko sassa-sassa na duniya koma da menene dai fatan jama'a musamman ma waɗanda suka koma yankunan su da kwato shine samun zaman lafiya ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun kun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. masu cin mutum man ai har kashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa la ilaha illallah muhammad rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka maki soja ko gidan su ko dadaji ko a bakin daga ko gidan su ko gun kun ji soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Dankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hanna man ai har shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa'a. Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. haɗa kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna. mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.